Shin Mantaleta zai iya yi maku maganin cutar coronavirus? Kila kun ga wani bidiyo wanda yake zagayawa wanda shugaban kasar Gini alfa kwande ya shawarci mutane da su rinka shafa mantileta a hanci sannan kuma su rinka shan ruwan zafi inda yake ikirarin cewa yin hakan zai masa maganin cutar coronavirus. Amma wannan ikirari na shi sam ba gaskiya ba ne. Masana a harkar lafiya sun ce yin hakan ba za ya iya yi maka maganin cutar coronavirus ba. a irin wannan lokaci mu tabbatar cewa muna sauraron shawarwarin masana a harkar lafiya domin kula da lafiyar jikinmu a wasu birane ana zaune a cikin gidaje domin gwamnati ta sanya dokar hana fita akan samu matsaloli tsakanin ma'aurata saboda irin zaman da ake yi mu tabbatar cewa muna ba wa juna tazara da kuma damar keɓancewa domin kula da al'amuransu ba tare da mun tunzura su ba ramadan mubarak mu haɗu a bidiyo na gaba